daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 25, 49 da kuma 60 a matsakaicin zango. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Najeriya za ku iya sauraron mu a tashar biyu a frig na zangon FM akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya a birnin Kwanni. sannan masu mu a Ghana za su iya samun a tashar FM ta Alfa Radio da ke kuma si baya ga shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya yau Alhamis 26 ga watan Oktoba shekarar 2017. Mahmud Lalo ne tare da Sarfilu Hashim Gumel muke farin cikin kasancewa tare da ku a shirinmu na karfe 6 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato biyan na safe kenan agogon Ghana ɗayan dare a nan Washington DC ga kanin labaran duniya. A yau Alhamis za a gudanar da zaben shugaban kasar Kenya kamar yadda aka shirya. Jami'an yaƙi da ta'addanci na ƙasashen Turai sun ce ba za su yi sakaci ba ganin cewa duk da an kwace ikon birnin raka daga mayakan ƙungiyar ISIS. sabbin matakan tsaro akan duk wani jirgin sama da zai zo nan amurka da za su fara aiki a yau alhamis sun kawo rudani ga wasu kamfanonin jiragen sama to rundunar sojin saman najeriya ta ce mai yiwa ta kashe matar shugaban kungiyar boko haram abubakar shekau bayanan sirrin da muka tattara daga baya sun nuna kila ta yiwu an halaka matar abubakar shekau a wannan sansani To a Najeriya har ila yau malaman addinin Islamin kasar sun nuna goyon bayan su ga matakin da Saudiya ta ɗauka na kafa cibiyar tantance hadisan annan Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi. yanzu ka duba dauke social media yanzu idan ka ce za ka yi fatawa da social media za ka halakar da mutane babu abin da babu shi a ciki kawai yanzu duk hadisin da ka gani duk ayan da ka gani duk bayanin da ka gani a social media sai ka dauka haka ne to kaga sai an tantance muna kuma tafa da wasu rawatanni da ma shirin domin iyali wanda Grace Alher Abdu za ta gabatar amma da farko ga labaran duniya Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. A yau Alhamis za a gudanar da zaben shugaban kasar Kenya kamar yadda aka shirya bayan da kotun kolin kasar ta gaza sauraron karar da aka shigar akan neman a ɗage zaben. A cewar shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta ta Kenya, Wafula Chebukati, bukati bisa ga tabbacin bayanan da wasu hukumomi da jami'an tsaro suka gabatarwa da hukumar za a gudanar da zaben a yau alhamis 26 ga watan oktoba kamar yadda aka tsara amma shugaban jam'iyyar adawar kenya raila odinga wanda ya janye kansa daga zaben a farkon watan nan ya yi kira ga magoya bayansa a jiya laraba da su ƙaurace wa zaben da safiyar jiya laraba ne babban alkalin ƙasar david maraga ya faɗi cewa alƙalai biyu ne kaɗai suka je kotun cikin alƙalan bakwai da ake da su hakan ya gaza adadin alƙalai biyar da ake bukata don yanke hukunci haka kuma wani alƙali ya ce na ɗan jami'an hukumar zaben da aka yi don zaben na yau baya bisa ƙa'ida ba sai dai kuma hukumar zaben ta kenya ta ce na ɗan suna bisa ƙa'ida kuma jami'an za su gudanar da harkokin zaben shugaban ƙasar na yau jami'an yaƙi da ta'addanci na ƙasashen turai sun ce ba za su yi sakaci ba ganin cewa duk da an kwace ikon birnin raqqa daga mayakan ƙungiyar isis har yanzu 'yan ta'adda na cikin shiri murkushe ƙungiyar isis da aka yi a babban birnin siriya a farkon watan nan na nuni da yadda ake ta yayata cewa an kawo ƙarshen ƙungiyar kamar yadda shugaban amurka donald trump ya fito yana bayyana abin a matsayin babban nasara amma jami'in yaƙi da ta'addanci wato jami'in yaƙi da ta'addanci sun ce akwai alamun cewa ƙungiyar isis ta yaɗu musamman ma cikin wani ƙanƙanin lokaci babban abin damuwa shine duk da cewa ƙungiyar ta rasa ikon wasu muhimman wuraren ta a sirai da iraki har yanzu ƙungiyar na samun yin magana da mayakanta da ke turai da kuma samun neman sabbin mayaka to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc sabbin matakan tsaro akan duk wani jirgin sama da zai zo amurka da za su fara aiki a yau alhamis sun kawo rudani ga wasu kamfanonin jiragen sama sabbin matakan sun shafi duk wani mutum da matafiya na ƙasa da ƙasa da kuma amurka da ke komawa gida daga filayen jiragen da jirgin zai tashi zuwa amurka a cewar wata mai magana da yawon hukumar kula da tsaron ababen hawa lisa pabstein wannan da yana nufin dukkan fasinjoji 325,000 da ke shiga Amurka a kullum za su fuskanci ƙarin matakan tantancewa. Kamfanonin jiragen sama na dama sun ce suna da hanyoyi iri daban-daban na yadda suke sarrafa fasinjojinsu a ƙarƙashin wannan sabon tsarin. Wasu kamfanonin irin su Emirates da Egypt Air da kuma Lufthansa sun ce jami'ansu ne za su yi wa fasinjojin tambayoyi. Sauran kamfanonin kamar su air france da royal jordanian sun ce za su nemi fasinjojin su rinka cike wata takarda mai ɗauke da tambayoyi ana shawartar duk matafiya da su baiwa kansu ƙarin isasshen lokaci idan za su yi tafiya ganin cewa za su iya fuskantar ɓata lokaci wajen tantancewar ƙasar turkiya ta saki wasu 'yan fafutukan neman 'yancin bil'adama guda takwas a lokacin da ake jiran sakamakon shari'ar da ake musu kan zargin aikata ta'addanci cikin mutanen da aka saka a jiya laraba har da daraktan kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta amnesty international shiya turkiya idil ezar tare kuma da wani ɗan jamus guda da kuma wani ɗan ƙasar ɗan asalin ƙasar switzerland ɗaya an dai kama su ne a watan yuli lokacin da suka halarci wani taron ƙarawa juna sani kan tsaro a kafafen sadarwa a tsibirin biyu kwada ana kuma ci gaba da tsaron su tun daga wannan lokaci jimillar 'yan fafutukar su sha ɗaya ne ake tuhuma da zargin suna mu'amala da mayakan kurɗawa masu ra'ayin riƙau ana kuma zargin su da zama mambobin ƙungiyar da babban malamin na fatihullah gulen wanda yanzu haka ke zaman ɓuya a nan amurka turkiya ta ce malam gulen da magoya bayansa ne da alhakin yunkurin juyin mulkin da bai yi nasara ba a shekarar da ta gabata zargin da malam gulen ya sha musantawa daga ƙarshe jam'iyyar 'yan kwamnisanci mai mulki a china ta bayyana sabon tsarin shugabanninta waɗanda za su rinka yanke hukunci a ƙasar wacce ƙarfin tattalin arzikinta shine na biyu a duniya sai dai kuma saɓanin yadda aka saba bisa al'ada a wannan karan ba wata alama da ke nuna wanda zai ja da shugaban hakan ya sa masu fashin baƙi ke ganin wannan wata alama ce da ke nuna cewa yanzu shugaban china shi jinping na da ƙarfin yin abin da ya ga dama ba tare da an ja da shi ba. Zhang Min mai fashin baki kan harkokin siyasa wanda a kwanan ne ya ritaya daga jami'ar Remim da ke birnin Beijing ya ce shugaba shi ya sauya tsarin shugabancin ƙasar inda ya rage kimar kwamitin gudanarwa na ƙasar ya mayar da su ba komai ba. Premier Li Keqiang da Xi Jinping su kaɗai ne suka rage akan mukamansu a kwamitin yayin da sauran mambobi biyar suka yi murabus. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc to kamar yadda watakila aka ji a farkon shirin a najeriya rundunar sojin saman kasar ta ce bayanan da ta tattara sun nuna cewa akwai alamun sun hallaka matar abubakar shekau shugaban kungiyar boko haram da ke ta da kaya baya a kasar wakilin hassan mai na kaina na dauke da karin bayani Na nemi ƙarin bayani daga kakakin rundunar hedkwatar sojojin saman Najeriya, Air Commander Olato Kumbo Adesanya. To shin menene gaskiyar cewar jiragen yakin naku sun halaka matar madugun Boko Haram Malam Abubakar Shekau? Uh, uh, Wato abin da ya uh, faru shine akwai wani hari da jiragen yakin saman Najeriya suka kai a wani sansanin 'yan Boko Haram a wani yanki mai suna Tuwawa, inda muka kakkashe 'yan Boko Haram da dama. kuma bayanan sirrin da muka tattara daga baya sun nuna kila ta yiwu an halaka matar Abubakar Shekau a wannan sansani. Na kuma tambayi kakakin sojin saman Najeriya takamaimai ko sun san inda shi Abubakar Shekau din yake a halin yanzu? Gaskiya ban san inda yake ba, amma dai uh, sojojin saman Najeriya za su ci gaba da fafatawa don kawo ƙarshen wannan rashin hankali da ke faruwa a shiyar arewa maso gabashin Najeriya. Okay, um, right the Nigerian Air Force has just commenced second phase of Operation Ruwan Wuta. yanzu haka maganar da nake da kai rundunar mu ta mayakan saman Najeriya mun sake kaddamar da sabbin hare-hare ta sama mai take operation ruwan wuta kashi na biyu don kakkaɓe burbushin 'yan Boko Haram tun daga ranar 23 ga watan Oktoban shekarar nan muka fara ɓarin wuta ba dare ba rana don mu babbake sabbin sansanonin mayakan na Boko Haram a ranar farko na wannan harin mun yi aman wuta daga sama irin na balbalin bala'i da a turance muke kira air interdiction mission bayanan sirri da tun farko muka tattara mun gano 'yan boko haram din sun tattaru a wani gari da ake kira garin maloma inda muka yi rugurgu da wannan wuri jiragen yakin mu alpha jet sun yi ta ruwan bumabumai bayan kuma rokoki da muka yi ta harbawa a wannan wuri al'amarin da ya sa yan boko haram din da suka tsere suka kuma laɓe dole suka fito mu kuma muka gama da su bugu da ƙari jiragen yakin mu samfurin mi 17 da kuma wani sabon jirgin yakin samfurin mi 35 su ma sun zazzaga wuta a wannan maɓoya na 'yan boko haram da ake kira arra da boboshe kalaman kakakin helikwatar sojin saman najeriya kenan ya kwamanda daita kumbo adesanya hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja najeriya wai ka jikidin mutuwa mai sai soja mutuwa mai sai soja a gaida Hassan. rotanni daga kudu maso kudancin Najeriya na cewa wasu 'yan bindiga sun sace wasu 'yan kasashen waje su shida yayin da jirgin ruwansu ke ratsawa ta gabar tekun kasar. Wata sarwa da kamfanin ma'aikatan na kasar wajen da aka sace da kuma ofishin jikadancin kiran ne suka bayyana hakan. Yayin da kuma tsaron Najeriya suka ce suna kan binciken aukuwar lamarin. Daga birnin Fatakwal ga rahoton da Lamida Abubakar Sokoto ya aiko mana. waɗanda ake ci gaba da garkuwa da su su hudu ne 'yan asalin ƙasar philippines da ɗaya ɗan ƙasar ukraine da kuma wani ɗayan ɗan ƙasar hungary kamar dai yadda jami'in kamfanin na waɗanda abin ya shafa ya shaida ma kamfanin dillancin labarai na reuters zuwa yanzu dai babu wata hanya da ake iya tuntuɓar 'yan bindiga da aka ce sun karkata akalar jirgin zuwa wani yanki da ba a tantance ba da sauran ma'aikatan jirgin su goma sha biyu da ake zaton suna raye dsp imoni mandi shine mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar rivers kuma na tuntuɓe shi ta wayar salula dangane da wannan lamarin sai ya ce Okay, you don't have this information. Yana cewa ne mu rundunar 'yan sandan jihar Rivers a gaskiya ba mu san komai ba dangane da wannan labarin, amma dai idan mun samu ƙarin bayani zan sanar da kai domin sanin halin da ake ciki. do get back to you. Satar mutane dai a Najeriya ba wani sabon kalubale ba ne ga 'yan kasashen waje domin ko a baya-bayan nan sai da wasu 'yan bindiga a jihar Delta suka yi garkuwa da wasu likitoci hudu da ke aikin kula da harkokin lafiya kyauta a yankin na Niger Delta domin jin halin da ake ciki na tuntubi mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar ta Delta Mr. Andrew Anyemaka kuma ga abin da yake cewa dangane da wannan lamarin. We are um, joint task force, already Yace a gaskiya tsaye muke wajen gudanar da aiki na haɗin gwiwa tsakanin sojan sama da sojan ruwa domin ganin cewa an ceto waɗanda aka yi garkuwa da su kuma yanzu haka mun kama mutane da dama da muke zargi suna da hannu dumu-dumu wajen sace waɗannan mutanen kuma muna aiki gadan-gadan domin ceto su da rayuwarsu. su malam kabiru asada mai sharhi ne akan al'amuran yau da kullum a najeriya kuma na tuntube shi dangane da wannan lamarin ya ce To yanayin tsaro a Najeriya dama haka ya gada. In ka tuna akwai irin waɗannan abubuwa da aka yi na rashin tsaro waɗanda daga farko da gwamnati ma ta amince ta yarda da faruwa abin ko an yi kwakwaran bincike da ba a kai ga wannan yanayi. Domin kuwa ai hatta 'yan matan Chibok lokacin waccan gwamnati da aka sace su aka gudu da su an ɗauki dogon lokaci sama da sati uku kafin ma gwamnati ta aminta da cewa an kama su an yi garkuwa da su. Kuma wani abin ban takaici ma daban haushi shine ya kamata a ce irin wayewa da girma da ɗaukakar da Najeriya take da ita kamata a ce ana da wasu muhimman wato ma'ana na'urorin zamani waɗanda za su iya kai tsaye gano duk wani yanayi da aka samu kai eh, a cikin rashin tsaro kuma a yi gaggawa ceto waɗanda aka yi garkuwa da su. Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya. To a gaida Lamido, malaman addinin Islam a Najeriya sun ce matakin da hukumomin Saudiya suka dauka na samar da cibiyar tantance hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam za su taimaka wajen daƙile faɗawar matasan musulmi kan wasu hanyoyin da ba su dace ba. Daga Mina ga rahoton da Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana. A cikin makon jiya ne dai kasar ta Saudi Arabia ta bayar da sanarwar kafa wannan cibiya da za ta yi aikin tantance hadisan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam a birnin Madina. Sheikh Abdullahi Balalau shine shugaban kungiyar Izala a Najeriya ya ce ko baya ga shawo kan waccan matsalar ma matakin zai taimaka wa ɗalibai da ke neman ilimi a halin yanzu. duk ma ɗaliban ilimi za su karu da hanyoyin abubuwa da dama domin wasu na ɗaukan cewa a ai yanzu watakila amerika ce ko tafiyan yadda duniya ta canja ko suna so su sassauta wani ra'ayi ne aka kawo wannan wannan ba shine ba ya za a ƙara kusantar da ilimi a faɗaɗa shi yanzu ka duba ɗauke social media yanzu idan ka ce za ka yi fatawa da social media za ka halakar da mutane babu abin da babu shi a ciki kawai yanzu duk hadisin da ka gani duk ayan da ka gani duk bayanin da ka gani a social media sai ka ɗauka haka ne to kaga sai an tantance sai an samu malama na kirki waɗanda yake za su ba da da fatawa za su yi bayani na ilimi da zai gansar da ainihin wato duniyar musu kenan ilimin gashi nan yana ta yaduwa da yawa amma ilimi ne da yake cike da neman tantancewa Jigon ɗariƙar Tijjaniya a jihar Naija Imam Shehu Rimaye wanda yake magana a wajen rufe wata gasar karatun Alƙur'ani da aka gudanar a garin Kwantagora bayan ya nuna gamsuwa da matakin ƙasar ta Saudi Arabia ya ce babu wani hadisin da ke nuna cewa aje a yi aikin ta'addanci. Ba kuma hadisin da ya koyar da ta'addanci. in dai aka ce manzon Allah ya ce shi dai musulmi na kirki mai cewa manzon Allah ya ce to ya tabbatar da babu hadisin da ya koyar da aje a kashe wani wanda bai je ya gani ba aje a kashe wani mai sallah aje a kashe wanda ke da addinin kiristaniti babu wannan hadisi to da kenan akwai bukatan gyara na gaske madawakin goran alhaji aminu ahmed bawa ya ce shirya gasar karatun alkur'anin ma na da matukar tasiri wajen ƙara fahimtar juna domin duk lokacin da aka ce an haɗa kan jama'a an taru guda akan samu cuɗanya in ma da akwai wani abu zukatan mutane to sai ga cewa wannan taron da aka yi da wannan abu da aka yi ya kankare wannan sai a samu zaman lafiya mai ɗorewa a yanzu dai manazarta harkokin ƙasashen larabawa sun bayyana cewa akwai matuƙar buƙatar hukumomin ƙasar ta Saudi Arabia su samar da wasu hanyoyin faɗaɗa aikin wannan cibiya zuwa wasu jami'o'i da ke yankin ƙasashen larabawan. Mustapha Nasiru Batsari, mura Amurka daga Mina a Najeriya. Madalla gaida Mustapha, to idan Allah kai mu a shirinmu na hantsi za ku ji cewa shi shugaban kasa ya kuskure domin bayi da hurumin ya rubuta wai a kori ma'aikaci a aiki haka kawai domin yana ganin zai uh, shafi mutuncin siyasa da shi mutuncin kansa wani masanin shari'a ke ne ke tsokaci kan umarnin da shugaban najeriya muhammadu buhari ya bayan na sallamar abdulrashid baina wato tsohon shugaban kwamitin yin garan bawul ga shirin fansho a najeriya idan aka biyo mu a shirin wani hantsi za a ji madogararsa ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka nan birnin washington dc yanzu agogo a nan na cewa karfe ɗan dare ne da minti sha takwas kawai shin me yasa aka fi ba da fifiko wajen kiraye-kirayen ganin an inganta ilimin mata musamman a ƙasashe masu tasowa ɗaya daga cikin batutuwan da shirin domin iyali na grace alheri abdu zai taɓo kenan a yau Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka ton ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Duk da namiji yake da matsala mace yake komawa ya nemi mafita ko a mataki na uwa ko a mataki na mata ko a mataki na 'yar uwa ko kuma abokiya arziki. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Yau shirin domin iyali yana tare da barista Madiha Mu'azu, 'yan gwagwarmaya kan harkokin mata ɗaya daga cikin waɗanda shirin ya yi hira da su kan bikin ranar 'ya'ya mata ta duniya da ake gudanarwa ranar goma sha ɗaya ga watan Oktoba kowace shekara. wakilin Mahmud Ibrahim Kwari ya nemi sanin abin da ya sa waɗansu suke gani ya kamata a fi ba da fifiko kan ilmantar da 'ya'ya mata fiye da sauran batutuwa da suka shafe su sai barista Badiha Mu'azu ta bayyana cewa. Ai da ilimi za a taka rawa a ciccillasa a matakai na wakilci. Amma wanda ba shi da ilimi ai ba zai iya ba mataki yadda za a ɗauko shirin gyaran a nawa ra'ayin nake ganin idan aka ciccilla su yanzu misali da ake yin free education aka zo aka daina da da wakilcin mace a nan ba za ta bari ba saboda ta san illolin da abin zai janyo ta san koma bayan da za a ci ta san kuma ba za a ci nasara a bukatar da ake da ita na a canja rayuwa a ba su dama su ma mata su san kansu a cikin al'umma ba yayin da ke wannan magana wasu za su ce ai duk da haka akwai mata kwamishinoni da shugabannin hukumomin gwamnati da ma misali eh, ministoci da sauransu aka ganin cewa kamar matsalar a wurin su ne kamar ba sa ba wa jinsin mata ko ba su wa jinsin mata wakilcin da ya kamata shine sa ake samun wannan matsaloli na mata din sun yi kaɗan sun yi kaɗan kuma yawanci mukaman da ake su shi ma a alakora ake su shi za su zo ko a ce a ƙaramin minista ta zo ba ita ce babban ministan ba misali ko kuma ka gani akwai dai wata matattakala da za ta taka kan ta aiwantar kwata-kwata matan guda nawa ne ai ba mu da yawa saboda haka sun yi kaɗan in aka ba da dama aka fantsama shine duk ɓangaren da ake da matsala wadda ta shafi mace za ka iya aiwantarwa amma hannu ɗaya baya ɗaukar jinka amma kuma duk da haka barista wasu suna ganin cewa ai ko da mazan ne ma dole da matan ne suka haife su kuma da matan suke zaune ba kya ganin ilimin da suke da shi na zamantakewar mata mutum ya taso a gaban mahaifiyarsa kuma yanzu yana rayuwa a tare da matarsa ba ke ganin wannan ya ishe shi ilimin ya gane cewa akwai mace tana da matsayin yake da muhimmanci a rayuwar dan adam Aita aka yi beside every successful man there is a woman behind him duk inda namiji ya ci nasara to da mace muzakkara a gefensa kuma duk ran da namiji yake da matsala mace yake komawa ya nemi mafita ko a mataki na uwa ko a mataki na mata ko a mataki na 'yar uwa ko kuma abokiya arziki amma dai idan ta kai ta kawo to dole sai an koma an yi dubale a gaban mace kafin a samu wannan mafitar da ake nema baya ga a fantsama to madafin iko ga mata ko kuma a kula da mata wurin raba madafin iko saboda wannan matsayi da kika faɗa wani mataki ke gani ya kamata a ɗauka wurin ganin cewa rayuwar yaran nan mata wadda take taɓarɓarewa kullum ta gyaru. To, ita dai wannan rayuwa sai kowa ya aikinsa daga mataki na gwamnati zuwa mataki na iyaye zuwa mataki na al'umma. Iyaye su yadda cewar amana ce Allah ya basu. ‘Ya'ya ba kadara ba ne, amanar Allah ce su ma wasu suka haifo su suka yi musu tarbiyya suka wahala a kansu don su rayu su ma yanzu they will pay back in the same coin su ma wahala za su sha a kan 'ya'yansu don kowa ya fi so a ce ni ne mai nagartacce da a ce ni ne mai fanɗararre kuma kowa ya fi so in ya ɗauko tafiyarsa to ya kai gaci to gacin nan kwa shine ka ci nasara a ce tarbiyyar ɗanka da rayuwarsa ta zama wadda za ta amfani al'umma ba wadda al'umma suke tur alwadarai da ita ba sannan jama'a su ma su sa hannu a ciki a haɗu a gudu tare a tsira tare ba zancen ɗana ɗana ba ne ɗanka ɗanka ne wannan ita za a dawo su yi wa kansu faɗa a dawo a gudu tare a tsira tare kowa ya sa hannu hannu da yawa maganin ƙazamar miya iyaye su yadda ya'yansu ya'yansu ne wahalar su tana kansu ba wanda suke jira ya zo ya ɗaukan musu nauyin ya'yansu su Allah ya zaɓa su zama wakilansu su samu roman da ake ciki na yin tarbiyya sannan al'umma su sa hannu domin in ka bar ɗan wane ya fanɗare ko ya shiga wahala to tana nan tana jiran ka. a ƙarshe barista kuna ta shige da fice yanayin aikin ki na aikin lauya dinnan eh, da gudunmawar da ake bawa bil'adama misali ya sa kin kuna ganin abubuwa da yawa musamman akan abin da ya shafi rayuwar mata dinnan amma duk da haka gashi kuma abin ana faɗa ɗin kamar yadda yanzu muke faɗa ni da ke ko kike faɗa za ki ga kuma kamar iyaye ɗin da sauran mutanen da ke cewa a zo a haɗu ɗin kamar sun yi biris da al'amarin kuma ya kike ganin za a bullo abin tunda gashi ana faɗa kuma ana gani amma kuma ba a yi to na farko dai sai an yi fatali da rayuwar kara zube rayuwar zama babu sana'ar yi babu kuma wani makabuli matasa su tashi da safe babu arabu babu boko babu sana'ar yi sai kallon fim sai latsa-latsan waya in dai ba a yi fatali da wannan ɗabi'ar ba to ba za mu taba ganin daidai ba domin duk inda matasa suka taso ga saudiya nan yan agulla da ake haifa yan waɗanda ba yan wata ƙasar ba yan wata ƙasar ne an haife su dai a indijin na saudiya by birth amma ba su da wasu damammaki da ainihin larabawa suke da shi ai da suka taso sai da suka finnace su a saudiya za ka je a yi maka kwace a saudiya za ka je a yi maka fisge a saudiya za a zo a yi rape ai sai da abin ya kai musu makurar tukewa suka zo suka ɗauki matakai iri-iri ba za a bar matasa kara zuba ba ba su da sana'ar yi duk wannan kururuwar sana'ar da ake bai isa ba saboda har yau ba a ga result ɗin da za a ɗorar ba mu cire son zuciya ba idan an ce dama ta samu bana wani sani wanda ba shi da buƙatar abin nan ma a saka mabukaci wanda ya dace sannan idan an tashi a daina magana a takarda a yi a zahiri a aikace a ga canjin iyaye su tsaya tsayin daka society ta tsaya community su zauna masu ngos dinnan duk su sa hannu haka zalika gwamnati ta zo ta shigo ta tallafe su tunda ita ce mai mulki mai harka mai kuɗi da za kuma tana da bakin tsawa a ji to ta shigo ta nuna karfin ikonta kan abin da ake so a canja rayuwar al'umma daga mara mai matsala ta dawo mai daɗi daga mara kyau ta dawo mai kyau amma idan ba haka ba a dai yadda tafiyar take haka ake to har yanzu a kara ba muke kuma rayuwar 'ya'ya mata tana cikin garari yarinya 'yan wata biyu an yi mata fyaɗe 'yan shekara nawa an mata fyaɗe abin takaici abin haushi abin kyama abin mamaki har yau abin da yake nan sai dai in ba za ka je kotu ba zancen da yake nan saboda ba a cika ganin hukuncin a zahiri a kusa ba ba a gani saboda dile da yadda matakan shari'a suke kafin a yi sai ma an manta da kuma wannan rashin samun dama zuwa karatun nan ko da a ce a tallan nema kamar yadda da aka yi nomadic education ake bin fulani cikin rigagensu ake koya musu to in ma har ba za su bar tallan ba to a yi musu matattara yadda a wannan zaman tallan za a zo a taimaka musu a koya musu ilimin nan yadda za su san zai amfani rayuwarsu. Kwa samar da wani tsari ya zama suna tallan kuma suna zuwa makaranta misali? Ai tallan ba na yawo za a yi ba wanda za a yi masa kamar maciya a datse su guri kaza wannan ta ajiye ta waccan ta ajiye akwai lokaci ai tsari ne idan aka zauna aka samu masana suka tsara wannan abu ne mai yiwuwa saboda na ga akwai tsarin da aka yi a makarantu na allo inda ake tsangaya akwai tsarin da aka yi don a hana bara A kan cewa in sun tashi daga karatun nan za su zauna su buga bulo tsari ne na undp wani lokaci can baya za su buga bulo amma fa gwamnati duk bulan da za ta siya a su za ta siya kaga dan kallo lafiya dan wasa lafiya mai wasan tsimmin maciji ba su fasa su ba kuma bara ita ce illa to ba su je ba kuma ga sana'a sun yi kuma ba tafiya za su yi nemo mai siya ba a'a gwamnatin nan da ta san da zaman su ita za ta zo ta sai bulan duk aikin da za a yi mata a yi da shi to Allah sa a dace Nan kuma za mu yi sallama da ta tamu barista Badiha Ma'azu, yar gwagwarmaya kan hakkokin mata, sai kuma mako na gaba idan Allah Ubangiji ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadinta da kuma wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari da ya ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin, sai kuma Solomon Abu da ya daidaita sautin shirin da bada umarni alheri ke muku fata alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya mata su ne duniya su ne waɗanda da kras yanzu kuma ga labarai a takaice to a takaice a yau alhamis ake za a gudanar da zaben shugaban kasar kenya kamar yadda aka shirya bayan da kotun kolin kasar ta gaza sauraron karar da aka shigar akan neman a ɗage zaben a cewar shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta ta kenya wafula bukati bisa ga tabbacin bayanan da wasu hukumomi da jami'an tsaro suka tabbatarwa da hukumar za a gudanar da zaben a yau alhamis 26 ga watan oktoba kamar yadda aka tsara jami'an yaƙi da ta'addanci na ƙasashen turai sun ce ba za su yi sakaci ba ganin cewa duk da an kwace ikon birnin raka daga mayakan ƙungiyar isir har yanzu 'yan ta'addan na cikin shiri masu haro da aka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma dan an jima a shirinmu na hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi wato bakwai kina agogon Ghana za zo muku dauke da wani sabon shirin idan Allah ya Idan ana so a sake jin wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon hotuna da bidiyo za a iya garzayawa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. in za madadin sarfilu hashim gumal da ta na gabatarwa da kuma solomon abu da haɗa mana shirin sai injiniyan mu jimmy cook da daidaita mana sautuka daga nan sashen hausa na murya amurka ni mahmud lalo ne ke cewa sai mun haɗu a shirinmu na hantsi idan allah kai mu.